Sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon yamace za mu ci gaba da tattaunawar da muka fara a game da tarbiyyar yara da yanayin halin tsaro da yankin arewacin najeriya ke fuskanta sannan za mu ji yadda kasancewar dr ngozi okonjo iwala mace ta farko 'yar afirka kuma 'yar najeriya ta zama shugabar kungiyar hada-hadar kasuwanci ta duniya zai iya wa mata gwiwa kamar a makon jiya muna tare da hajiya maryam gundu masaniyar halayyar dan adam da kuma hajiya balaraba shugabar matan hasa fulani yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yi sauraro lafiya. To Hajiya Maryam ke menene ra'ayinki game da raba 'ya'ya da iyayensu? To wannan kin yi sara kan gaba in ji Bahaushe saboda ni wannan abun ya faru da ni. Aure na na farko Yarinyata tana shekara uku na rabu da mahaifinta aka raba ni da 'yata saboda a lokacin ban ma fara aikin gwamnati ba. duk da na san cewa addini ya bani damar in ja haƙƙina a kotun shari'a a karbi yata a maida mu a hannuna amma dole ce ta sani na hakura kuma da yawa mata suna samun kansu cikin irin wannan halin da na samu kaina. To me yake kawo irin haka na farko ilimin addini musamman ma ilimin aure ya yi karanci a jama'ar musulmi. A addinance idan namiji ya rabu da matar shi ka bar mahaifiya yaronta ta kula da shi haka addini ya yarda da shi har sai ya kai wani lokaci amma ba a bin dokar addini. Za ka ga wani lokaci ana cin zalin mata da yawa sannan mata inda ba su da ƙarfi ko ba su da masu tsaya musu sai ka ga dole sun shiga damuwa amma bayan da zasu su abun sai ya iya zama ma wasu matan matsala ko da kana da yanda zaka yi wani lokaci sai ka ji an ce idan aka yawaita jayayya akan yaro ai Allah ma na iya karɓa abin shi wannan magana tana ɗaya daga cikin abin da ya hana ni in yi jayayya akan karɓar 'yata na ɗaya kenan sannan na biyu bani da ƙarfi lokacin bani da sana'a ban fara aikin gwamnati ba dole ce ta sani na haƙura saboda na san cewa ni Allah ya ce in kula da 'yata har sai ta kai wani munzali sannan ko ta yi aure ko kuma in ta balaga ta koma wurin mahaifinta. So kuma za ka ga cewa ana yawan samun rashin sa'a wasu matan ba su da imani duk saboda tun farko ba su samu tarbiyya. Za ka ga suna wulakanta 'ya'yan da ba nasu ba. Suna fifita nasu 'ya'ya suna azabtar da 'ya'yan da ba nasu ba a shekarar baya na yi ta ganin videos na cases irin wa'annan yaro uwa ta tafi ta bar shi an wulakanta shi an azabtar da shi ana irin wannan cin mutuncin kuma ko a unguwa a kasa samun wanda zai yi magana ko ya kai kara ga hukuma a kwatar ma yaro hakin shi cikin lockdown din nan aka samu wani yaro mahaifin shi ya ɗaure shi ga turke irin na awaki inda ake ɗaure talo-talo tare da dabbobi yaron nan yake kwana yake kwanci ake cin abinci komi ruwa komi iska saboda mi saboda mahaifiyar shi Allah ya yi mata rasuwa akwai mata uku matan mahaifin yaron nan suna rayuwa a cikin gidan nan tare da 'ya'yansu lami lafiya amma yaro yana ɗaure, da ruwa da iska abinci ma ya kai cewa kashin dabbobi yake ɗiba na mu tana cewa duniya ba wurin zama ba ne. inda mahaifiyar wannan yaron ta je kai ma za ta iya kasancewa da kai wa zai riƙa maka 'ya'yanka ba ka tunanin cewa kai ma sai Allah ya sa naka 'ya'ya su shiga irin wannan hali ko baki mutu ba mace ki yi tunani ki ga rabuwa za ta iya kasancewa tsakaninki da mijinki yaya za ki ji idan ke ma yaranki suka samu kansu cikin irin wannan rayuwa ta kunci maza kuma ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin da Allah ya shimfiɗa a rayuwar aure yaro idan ya tashi babu soyayya a rayuwar shi sai kaga shi ma ya taso babu soyayya cikin rayuwar shi kuma idan baka da soyayya a ka sai kaga ko imanin ma sai ya ragu dan sai ga mutum wanda bashi da soyayya a rayuwar shi zai iya aikata komi na rashin tausayi ko rashin imani saboda shi ma yana ganin haka yayi rayuwa don haka wannan zafin wahalar da ya sha na rayuwar shi tun yana yaro kuntata mishin da aka yi sai ya yi kokarin ya huce haushi akan mutane da ya to ko wannan kadai yana iya kawo ta'addanci a ƙasashen mu mutuna cewa rayuwar nan duka nawa ce ta yaya kasancewar dr ngozi okonjo iwala shugabar kungiyar hada-hadar kasuwanci ta duniya zai bai wa mata kwarin gwiwa a kasar mu najeriya da ma nahiyar afirka baki daya zagaya mata wanda suke so su fito su wannan gwagwarmaya a nan arewa amma magana nan ta al'ada da magana na addini shine kaɗai yanzu muke fesin har yanzu amma kin ga su a can su kullum dama suna encouraging mata ne exactly kamar maza ta kan manta wata fa a nan wajen su bari. gaya miki gaskiya idan aka ce mace da farko ba a kwasidarin mata a wajen a da kenan to kin ga kuma yanzu idan su ya buɗe sun tabbatar da cewa macen fa ita ce mai zata cewa ma har ta namiji saboda ita tana determination in ta yi ƴaƴanta ya take so ƴaƴanta su zama ba wani wa ta gari da zata so a ce ƴar ɗanta ya zama mummuna kuni na ayyuka na rashin tausayi dinga cusa musu ra'ayin yi karatu yi hakuri su jajirce su nemi wando su yi tamara ba mm. kowane ɗa namiji da ya zo ya ce ina son ki Allah ya ce annabi ya ce ku ce mijinki bane daga ƙarshe kwana biyu da kin ciki in haihu ya biyu uku a ije ki a gefe to su a can wajen su a kudu ba haka bane suna encouraging kansu daga nan har ƙasan gane in kin lura mata suna jajircewa mm. to ungozini ban yi mamaki ba ungozi mace ce wanda ta daɗe tana gwagwarmaya kuma yanzu kin ga gashi Allah ya kai daga cin burin cin burinta wanda yanzu ba mu san me ma can gaba ta yi ba fa an ce zakarar da Allah ya nufa da tara ana muzuru ana shafo ya kai yanzu lokaci ne da mata sun riga idon su ya buɗe. bude wannan ku shine na ilimi kuma suna tausaya kansu duk inda kika ga an sa mace ɗaya biyu uku ina mai tabbatar miki zaki samu wata ce ta mata hanyar da za ta samu wannan aiki. Hajiya Maryam. To abin da zan faɗa shi ne ya kamata iyaye maza da mata mu farga mu gane cewa ya mace alheri ce. Iliminta ya fi komi alheri saboda akwai inda aka ce ilmantar da ya mace ɗaya kamar ilmantar da duk duniya ne. Ko zamanin annabi mata sun nemi ilimi babbar malama ta dukkan zamanin da ya gabata bata kai Aisha radiyallahu anha ba sahabbai da dama suke zuwa su duka a wurinta su nemi bayanin hadisan annabi bayan rayuwar shi ai yanzu ma ya kamata maza da mata iyaye mu gane cewa akwai mata da yawa da muke gani ba sai ka jira abu ya kawo kanka ba ana ta cire yara daga makaranta ko a hana su karatu a kai su talla ana bata musu rayuwa su zo su yi aure babu ilimin nan babu ba a koyi sana'a ba a samu ilimin da za a fita a nemi aikin da aka yi ba don a samu kuɗin lalura duka bukata sai a dora ta akan namiji namiji dole ya gaji kowaye ake yawan tambaya kullum yau ba ni gobe ba ni dole namiji ya gaji kuma don haka wata rana bakin cikin ma yawan tambayar shi zai iya sa ya aikata abin da ba daidai ba ya kawo tsana ya dora ma ya mace don haka mu yi empowering mu mata ya mace yau ta ma fi na wani namiji tausayi sai ka ga ya mace ita ke rike da iyayenta bayan ta girma su kuma sun tsufa amma wani namijin zaka ga idan ya nemo sai ya kai ma shi kuma nashi surkai idan ya mace na da ilimi za ta iya rika kanta za ta iya rika 'ya'yanta za ta iya rika iyayenta da 'yan uwanta da shi kansa ma namijin idan ba shi da shi za ta iya taimaka mishi sai ka ga an zauna lafiya amma tun farko kafin mu sa su a hanyar ilimin nan mu tabbatar da mun ba su tarbiyyar da duk inda za su shiga za su kiyaye tarbiyya ka bar yarka mace ta nemi ilimin addini sannan kuma ka bari ta nemi ilimi na zamani so da yawa za ka ga miji ya zo ya auri mata ya tara 'ya'ya da wa'annan mata Allah ya kawo mutuwa tsakaninsu ko ya kawo rabuwa tsakanin sai ka ga an bar wata mace da lalura 'ya'ya ba ta san yanda za ta nemi abin da za ta ci ba balle ta taimaka ma 'ya'yanta to ko dan wannan ma shi kansa ma babban muhimmin abu ne wanda yake iya sa tarbiyyar yaro ta lalace yaro ya shiga wata hanya ya dan sace-sace ko kuma ya shiga hanyar ta'addanci don haka iyaye ku bar 'ya'yanmu mata su tashi tsaye su nemi ilimin addini kuma su nemi na zamani yana da matukar muhimmanci yawan fitina da zubar da jini da zaluncin mutane da ake ci yana hana ci gaba sai kaga muna ta cewa shugabanninmu sun ci zalinmu shugabanninmu suna cin amanarmu mu kanmu muna cin amanar kanmu mai Sauraro. A nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon mace a yau. Sai zuwa makon gobe in sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake fatar Allah ya bamu wani lafiya.